muna tare da Alhaji Haruna dan kasa mai gwari ɗaya daga cikin masu kallon dambe bangaren Jamus ko mu ce ɗaya daga cikin manyan masu kallon dambe bangaren Jamus a nan garin Marabanyan ya jihar Nasarawan Najeriya kuma za mu tattauna da shi ne akan batu batu biyu zuwa batu uku na farko za mu tattauna da ah, Alhaji Haruna dan ƙasa mai gwari akan eh, wato taron da suka je a jihar Kebbi sai na biyu kuma za mu tattauna da Alhaji Haruna dan ƙasa mai gwari taron jamawa kenan sai na biyu da mu tattauna alhaji dan kasa mai gwari akan wato damban da za a fafata ranar ladi wanda ya daidai da biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu da ashirin da uku damban mota kifa ya kwala wanda alhaji ahmadu sardaunan matasan jihar nasarawa ya saka katikan wato nasarawa katikan maraba kai sannan eh, za mu kuma tattauna da shi kan yanayin dambe alhaji harun ɗan ƙasa mai gwari muna tare kai a wannan zauri zan so kai wa masu kallo da sauraro sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a ahali na nesa da na kusa al'umman Najeriya baki daya ma'abota wannan sana'a na dambe ina ma sallama irin ta addinin musulunci kuma ina musu fatan alkhairi da kyakkyawan zato a suna na haruna dan kasa mai gwari ciyaman na jama'a na jihar nasarawa a gani dai gaban Ali Muhammad muna tattauna maudu'in abin da aka sa gaba a wannan lokaci. Alhaji Haruna, kun je taro wato tattauna a batu maudu'i na farko shine kun je taro a jihar Kebbi, birnin Kebbi kenan. Wanda taro ne na jamawa na ƙasa wanda ake yin duk shekara, shekara-shekara. Kuma kana daga cikin manyan jamawa a Najeriya kai ne ma ciyaman na jamawa na jihar Nasarawa gaba ɗaya. Kun je taro, a birnin Kebbi me hmm. kuka tattauna me kuka tattauna a jihar ah, to um, mun da farko dai muna godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya yi mu ya ba mu lokaci ya ara mana lokaci muka je taron nan lafiya muka da lafiya hmm. Dan tafiya ce wadda akalla ba a kasar ba ta kai kimanin kilomita 800 kaga idan aka ce yau ko a jirgin sama kai tafiyan kilomita ɗari ta kaje ka dawo lafiya hmm. to baka da abin da zaka ce ubangiji subhanahu ta'ala sai ka fara gode masa sannan ka tunkari inda ka sa gaba to da farko maganan taron mu na binnin kebi ba mu da abin da zamu ce Allah sai godiya da farko dai muna godiya ga jama'an Birnin kebi kwata babba da yaro hmm. mace da namiji ba mu kyala kowa ba saboda karramawa da mutuntawa da suka yi mana irin su uban jamawa na jihar kebbi dan majan jamawa na kasa alhaji babangida sarki amma da abin da za mu ce mu sai dai mu ce ubangiji allah ya saka da alkhairi hmm. alhaji faruk binnin kebbi hmm. chairman na jamawan kebbi state amma da abin da za mu ce mu sai dai mu ce allah ya saka musu da alkhairi mai shari'a musa gulma muna musu fatan alkhairi hmm. muna musu bangajiya da kuma addu'an ubangiji Allah ya sa mu gana baɗa haka akwai alhaji tukur an barsa muna masa godiya da kyautatawa da ya mana da lokaci da suka bamu suka sarbe mu suka siya mu gudunmawan hidiman mutum da muka je har aka gama guruma da ne amma da su aka yi da su aka gama alhaji da ɗakin gari kashi a abokina ina masa fatan alkhairi yanda suka bamu haɗin kai dama an saba dan da jamus da gurma da kudu kamar maganar da abokina ya gama da kai a wani hira da kuna yi hmm. ɗaya ne iya gaba in an shiga dan ne ake sa zare hmm. amma da zaran an tsallaka an dawo waje to ne ma kake ina ba kudi shine dan uwanka ina ba gurmaci shine dan uwanka hmm. sai jamawa kuma da dama wannan jini da jini ne so ba mu da abin da zamu ci sai godiya wannan taro mun yi shi lafiya kwanan mu biyu kuma irin karramawa da mutunta da aka mana bamu da abin da zamu ci sai dai mu ci Allah ya saka da alkhairi hmm. dan muna tuciya da wannan taron a muna da yakin wannan taron da aka yi a wannan karan na binnin kibi hmm. to sai dai a biyo bayan mu amma ba za a ce an shiga gaban mu ba hmm. na ba da gudunmawa da gefe uku suka mana da gefen kudu da gefen gurmada halartan ku daraktan magina muna masa fatan alkhairi da su aminu mai anguwa da sarki dan isa muna musu kyakkyawan zato muna gode ma gudunmawa da suka ba mu dama shine wannan shine haɗin kan hmm. don duk alatan ku rakan magida shine shugaban kungiyar damba na ƙasa baki ɗaya na hmm. Najeriya kudu arewa gurmada damban nan gaba ɗaya duwatsun mulhu ne kudu gurmada jamus hmm. sai aka wakilta shine shugabanta gaba ɗaya amma kowane gefe tana da shugaba wanda amma a ƙarƙashin shugabancinsa ne gaba ɗaya na ƙasa shine grand patrol shine grand patrol so to kaga ba mu da abin da idan kaga mutum baya cikin wannan tafiyan hmm. na alaitan ko daraktan magina a Najeriya ko waye hmm. in dai bai cikin wannan top 10 din na alaitan ko daraktan magina to ba kungiya ce hmm. ko a ina yake in dai aka ce maka baka cikin wannan tafiyan na alaitan ku ba shine shugaban ka na ƙasa baki ɗaya ba to baka cikin kungiyar damba na ƙasa. me yasa ka ce haka dalili ai da yaddana da yaddanka idan muka haɗa wani abu da ya zama na ƙungiya to dole ne mu bata mu zaɓi shugaba kamar da addini ya tanada ba a yin wani abu babu shugabanci Allah ne ya ce idan za ku yi abu wakilta shugaba dalili idan ku wakilta shugaba abin ba zai taɓarɓare ya lalace ba hmm. to dalilin haka aka amince da wannan abin alaitan ku ne shugaba na ƙasa da kwata gaba ɗaya akwai alhaji baba gamba na yan kuzo shine shugaban jamawa na ƙasa baki ɗaya hmm. wanda ina ji duk wani wanda zaka ji ya fito yayi magana zai ce maka ba wani shugaba da in ba Alhaji Baba Gambo na yan kwazo ba hmm. to muna godiya ga Allah ba mu ne muka bashi ba Allah ne ya zabe shi kuma da ba shi bane a kwana a tashi shi ma wata ran za ka ga wani ne a gurin shi ma ba shi bane hmm. ba gaskiya bane Alhaji Yahaya Kashi Ankari shine shugaban jamawa na ƙasa gaba ɗaya gurmada shi ne shugaban gurmada na ƙasa gaba ɗaya ina da yakinin tun da kaga waɗannan mutanen sun kulle guri guda suka ce Alhaji Tanko shine shugaba Grand Patrol na ƙasa hmm. to ina mai tabbatar cewa tafiyan nan akwai abin da aka shirya ta dama don a ci gaba kuma duk wanda ya bi wannan tafiya in Allah ya yarda za ta bulle Allahu insha za ta bulle wani zai so ya ji kai karin bayani da cewa duk wanda baya cikin wannan tafiyar ta Alhaji Tanko wasu za su ce ai masu kallon dan suna da yawa eh amma za su ce in ka ce haka kamar kamar ka ɗebo abin da zafi a to ai ba wani abin da yabo zafi abin da yake ƙasa ne hmm. ai abu ne wanda yake ƙasa ba wai kuma abu ne wanda yake tabbatacce hmm. don wannan ba abu ne wanda aka kirkiro shi ba abu ne wanda yake tabbatacce shekaru aru aru haka ake na farko alhaji tanko daraktan Magina shine asalin shugaban grand patron na ƙasa gaba daya hmm. akwai a cikin tafiyan akwai ƙungiyoyi wanda kamar jamus shugaban da alhaji gamba na yanko zo hmm. kamar gurma da shugaban ta alari ya hmm. haka shi an kare kaga ba an debo da zafi bane in dai mutumin da yake dandali ne hmm. in dai mai bibiyan dandali ne dan san shugabanci haka yake akwai mutumin da kana shugabancin sa amma ba lallai ne kai ka san ma kana shugabancin sa ba haka shugabanci yake tafiya ko ba gaskiya bane amma in dai kana dandali to dandalin nan guda uku haka suka haɗe wuri guda duwatsun murhu ne a haɗe suke kuma da yaddan ciyaman na jama'a da yaddan ciyaman na gurmada da yaddan mu mabiya mun amince babu wani shugaba idan ba alitan ku daraktan magina ba a ƙasa gaba ɗaya kwata na babban dandali idan mun koma gidajen kuma gefe da gefe alhaji ya haka shankari shine gurmana mm. alhaji babu ga mulayan kudu shine jamus mataimakin sa alhaji babu ma'aza hadeja mm. mataimakin alhaji ya haka shankari alhaji sa kashi a ɗakin gari yawa eh, eh, a babban dandali kuma alhaji sani birnin kyau shine mataimakin alhaji haruna ƙasa mai gwari bara mu dawo kan maudu'in da muke da kuka mm. tattauna a birnin Kebbi ko jama'a eh abin da muka tattauna a Kebbi har yanzu ban gama huta gajiya ba mm. so ka san shi an ce a ciki dan sirri aka yi shi mm. akwai abubuwan da muka tattauna masu ma'anoni wanda ba lallai ne mu fitar da shi waje ba dalilin da yasa ba za mu fitar da shi waje ba akwai ainihin sakataren gidan wanda shine zai wallafa sai ya watsa a media zaka ganta ko ina ma a media ana mm. abubuwan da muka tattauna na ci gaba duk abin da muka zama mun ne akan ci gaba mm. ba mun zo ne akan ba mu je karbo wani albashi ko mun je karbo? a'a dukiyar mu muka sa muka bata lokacin muka dan mu raya wasu mutane mm. waɗanda muke sha'awar su ba albashi ake ba mu ba ra'ayi ne muka sa kanmu muke zuwa muke dan abin da kake so an ce kauna ba ta ganin wahala to dalili kenan ba wani abu bane eh za mu iya cewa kenan nan gaba muna bin ku bashin mu jira abin da kuka tattauna eh, insha Allah nan ba da dadewa ba bai wuce tsakanin gobe ko jiyo ma duk abin da muka za ga an watso shi duniya eh tunda akwai abubuwan da ai mun shi a open ne hmm. ba mun shiga daki ne mu kula kanmu ba ina ga daga ba da certificate da aka irin su sani irin su malamin lumo hmm. irin su shagonan mai ango irin su nasiru filo hmm. duk abubuwan da aka ba su a bayyana aka ba su duniya ta gani an ba su wani abu na gefen karramawa kaga a cikin yaran da suke kallon dan manzo akwai wanda bai ga dan ban filo ba akwai wanda bai ga dan ban mai ango ba hmm. akwai wanda bai ga dan ban sani ba gara sani ma nan kusa kusa hmm. wani lokaci in tare yana dan fita ya dan taba tun da bi har yanzu dan sauran hmm. abun a sa to amma kamar irin wa'ancan su malaman luma da suke yawanci ana dandalin ne ba kowa ne ga dan ba ko ba gaskiya bane amma sanin sun tafiyan bauta sai aka ce a dauko su a karrama su suma me karramawa abin da kai shekaru aru aru ya wuce hmm. dan na gan za a kalla ba a kasar ba da barin dabban malamin mu ya kai shekara kusan 20 da barin dambe ko sama da haka hmm. amma sai aka tuna da shi wani mutum ne wanda ya bada gudunmuwa sai aka ce a kirawo shi a yi mai wani abin da ko gobe ya kalle zai iya tunawa lokacin da na yi abu kaza hmm. tunawa ne ma aka yi ba lokacin da nake ba ne an tuna ne wasu mutane da suke kai wata bajinta yawa akai wata bajinta aka ce gashi to kaga an ce da ma yaba kyauta ta kuici to abin da yayi matafiyar Jamus tunda su ne asalin jamawan dama hmm. dan duwan Jamus zaka ana Jamus Jamus su ne Jamus din dan ban mantawa ya sun faɗi asalin menene ma Jamus din hmm. dan da yawa wanda suke dambe wasu eh, jamawan namu ba su san menene Jamus ba me yake nufi da jamus bata kasa mm. faɗa ko dan bako ko kwana bayan kanta mm. wasu ba san me manufan me ya kawo wannan abun ba to malaluma ya kawo kaɗan daga cikin abin da ya kawo wannan bayanin mm. aka ce ga jamus aka ware ta sannan ala dan baba dan ya fita ya sake ƙara jaddadawa ya sake bada labari shi ma na tarihin abun tunda su a gabansa aka yi gaskiya ne to masu kallo alhaji haruna dan kasa mai bariki na muke tattauna da shi a wannan zaure na mu mai albarka kuma ciyaman na jihar nasarawa na jamawa a najeriya alhaji haruna mm, bara mu je kan wasan da za a fafata a nan jihar jihar nasarawa dan damban idris barewa da ke nan marban yanya mm. dan ne wanda za a yi ranar ladi ban mota kifaɗe kwala mm. wanda alhaji ahmadu eh, sardaunan matasan jihar nasarawa ya saka mota ta kimanin kuɗi naira miliyan uku Mm. dan bana za a yi tsakanin dan Aliyu dan Shago daga bangaren jamus da kuma Auta Aisha daga bangaren Gurmada wanda Auta Aisha ana ganin ya kai kusan wata shida zuwa biyar bai fada a wannan gida ba ya kuke kallon wannan dambe musamman ku jama'a da kiran jihar nasara. <laughs> ah wai yaro ya tsinci hakuri sai sa dariya mm. ka san shi al'amarin wannan damban da ake ta zuzzutawa autar Aisha autar Aisha mm. to a irin damban da yake buga za mu ce mai dan damba ne irin nashi hmm. amma mu har gobe hmm. ba mu ga damban da za mu ce ya dada mu da ƙasa ba hmm. don kudu da arewa gabar da yamma eh. mun ga 'yan dambo wanda suka yi zamani kala daban-daban san kowa da irin yanayin da yake zuwa da zamanin sai shuɗe to mun ga abubuwan al'ajabi kala daban-daban mu mun ba da al'ajabi an ba mu wata gefen ta ba mu mun ba wata gefen wata gefen ta ba mu to amma har yanzu abin da yake so ka sani Aliyu Muhammad damban da ake yi hmm. a irin wannan damban zamanin da muke ciki yanzu damba ya riga ya sake wani irin sakewa yi sake wanda damba yi idan dan damba ana kirarin gwanin dan damba gwanin dan dambe hmm. ai mu mun san gwanaye sai dai a ki adalci idan kana hira da Idris dan barewa shi da yake kungiya ne kowa nashi ne hmm. amma ya san su wane ne gwanaye masu buga dambe a zamanin da suka buga tun da ya hmm. daɗe yana ɗan bauta sana'a ko ba gaskiya ba ne hmm. nan kusa kusa horo ya taɓa zuwa garin nan tun da horo zo garin nan ba asabar ba ladi kullun damba ne kullun damba ne ga yaro na kwana kwanan nan ma da Allah ya ba lokaci yunƙuro ramalan hmm. ko shi zuwan shi nan garin baka iya gane ma wani irin lafiya shi gare shi tun da yau yayi gobe ya ji bai yi kai ko yana cikin riga in yayi ba zai dan mamma da kayan kulo da shi zai fita zai kuma kwabari riga ya kama dan ba hmm. to sai naga yawanci yanzu ana kira da yan dambe in dan dambe buga damba daga ladi sai an sake gyara mai dambe wata ladi ya sake buga kuma ana mai kirarin wai gwani ne hmm. to ni ban ga gwanin takan ba wasu za su ce wannan magana kana jirwaye wanki o wanka da a ni ta ba wannan dauko ta ba wai jirwaye bane da na Aisha nake eh. idan Alhaji ya kashi an kare yana jina hmm. ya fito ya kalubalance eh. ba gwani bane ne a gurina ya fito ya kalubalance ni kuma ya fito ya kalubalance ni abin da zan ce ba gwani bane bayan wajen watan shida bai faɗi ba wata shidan a lissafa min dan bane ai wata shida hmm. ai ana ganin kamar kullun yana tubiya in ya tube yi yake wannan ina da gura ma sa fito su kare eh. alai sai ɗakin gari ya fito ya kare ko alaji ya kashi an kare fito ya kare wannan magana da nake dan na sai yana jina eh. kuma yana kallo na zaka ce ba gwani bane ba gwani bane a gudina. ba gwani bane eh. dan damban da ya buge ya buge autan dan banza hmm. autan dan banza a yanzu in ka buge auta ta shi kai saboda yayi zamanin da idan irin wannan zamanin ya zo ya da shi ba zai iya komai ba na Aisha hmm. ba na Aisha ba ko na Ramatu ne wallahi bai iya komai hmm. amma yau tunda dama shi dambe mai hawa da sauka ne auta ya lokacin sa ya sauka wanda bai kai na Aisha ma zai iya buge shi dan bane ko ba gaskiya bane shi ma wannan din muna da yakinin akwai jikokin auta suna nan zuwa wata sai sun mai da shi kaman labule kofa su daga su kuna batun cewa wata na baya tsayawa a dambe hmm. me yasa kuke cewa baya tsayawa to kai baka gani ai ba wai ƙarya muke ko kuma muna wani abu ne na kare kanmu ba baka gani me yasa wasu suna to tunda bai tsame sa ba ku bi shi ku buge ba eh to tunda ana ba dama ko a bayan bugu ko a bayan bugu za a iya buge wato shi dambe abu ne wanda yana da lissafi eh. yau ko kare ne suke ka in kana bin hidagudu da gurin duka wata za ka ji kunya hmm. shi yasa idan mutum ya gudun ba shi ya ruga ya dawo na ga idan ya yi gudun ya yi gudun ya gaji in ya zo ya tsaya ana kallon kallo haka za a tsaya da kayan kula zai gudu to mu abin da muke so mun tabbatar ba za a yi wa Allah dole a cikin ikon mulkin sa ba mm. amma muna da yaƙini lokaci na zuwa a nan gidan a nan gidan ba tare da daewa ba Allahu insha'a sai mun kaddamar da abin da ke cikin mu. Mm. duk wani bajamiya sai mun faranta mai rai a nan garin sai dai in ya gudu ya bar garin ba tare da alƙawarin Allah ya cika wannan damar za a yi ranar ladi tsakanin sa da dan alim ɗan shago Hmm. kuna ganin akwai alamar nasara ko kuma dai kun karya a nasarori kai nasarori kai ya za mu an ce kun tura dan ali dan ali ma gida tun tun shekaran jiya dan ali dan hmm. ali da ya zo garin nan yana yana da kimanin ya kusa wata biyu ba kaɗan hmm. kaga mutum ne mai iyali akwai magabata wanda suna raye dole ne ya je ziyarce su ya dawo shi kansa a to ko gurin ai anan ma malami na iya aiki ko a ina ne muna aiki da malami a makai mana aiki a nan garin wannan ba sai an je ba wannan ai addu'a duk inda kai kai addu'a Allah karban zai karbe ta hmm. gurin ba eh Ali ya tafi gida ne ya ziyarci gida ya dawo tunda mutum mai iyali kuma ya san mutuncin iyalin nan dole ya ziyarce su ya dawo hmm. shine amma ba ka ga ba wani eh, dalilin da Alhaji Haruna yanzu wannan mota za a ta dan banta ranar Ladi biyar ga watan 11 shekara 2023 hmm. naira ce eh, mota ce ta kimanin kuɗi naira miliyan uku hmm. kuna ganin kai a matsayin ka na shugaban jama'a na jihar Nasarawa kai za a sa ido akan ka kana ganin kai wa jama'a alƙawari lallai motar nan za ka kawo ta ai ni ka san wato ni irina ma ba mu da yawa a cikin jamawa hmm. saboda ni ka ganni nan tun da nake kallon dambe na har gobe har jibi kuma hmm. ni har in za a taka dambe da gwani na ban taba sanin ya faɗi ba sai in an buga na ga ya faɗin dalili hmm. ni ban da kare yanzu zuciya ni zuciya ta tsaye take ni abin da ba zai yi ma ni a guri na mai yiwuwa ne ka gane ko ba zai yi ba in za a bar labarin ba zai ba zan yadda ba saboda ni zuciya ta tsaye ya ce saboda na san farfaganda ba shi ne yaƙi ba hmm. amma kuma yana sa zuciyan abokin gaba ya karya hmm. so muna da yakinin cewa in dai za a buga wannan damban to Allahu sha'a muna nan muna bakin kokari muna neman nasara gurin ubangiji malici hmm. Ko mun san ya ce shi maji roƙo ne in dai ka roƙa zai biya ma bukata ko ba a lokacin ba za ka biyan bukata in dai ka haƙuri. Alhaji Haruna abu na kusa da na ƙarshe shine a wannan tattauna tamu eh me kuke ganin a matsayin ku na shugabanni a nan jihar Nasarawa me kuke ganin za a yi gyara musamman a gidan da Idris Bambara wanda kuke ganin gyara ne wannan an yi shi zai ƙara kawo masu kallo da kuma ƙara ɗaukaka wannan sana'a a nan jihar Nasarawa to a wannan magana da gamin tambayan nan gaskiya an ji daɗin shi sosai saboda wannan magana ne ka tambaye ni a game da maganan wani abokin hudun mu'amala ta ta gefen wannan harkar sana'ar na dambe a da farko zan ce maka harkar damben nan bambarewa yana kokari ɗari bisa ɗari amma yana da ƙalubale a gabansa ƙalubalen nan shine duk wanda ya tara mutane sai ya zama wawa a cikin al'umma sannan kafin ya tadda nasara a gaba akwai mutumin da zai zo kafi shi wayo kafi shi ilimi kafi shi tunanin abin da zai je dawo amma zai zo ya nuna maka cewa kai ba komai bane idan da zaka biye mai abin lalacewa zai gaba daya hmm. kowa sai ya rasa amma in kai hakuri ka bashi ya taka kai wuce karshen hmm. ta iyaka wannan taka wanda ya maka ba zai kara taka ka ba ko ba gaskiya bane kalubalen hmm. da na ce bambare yana da shi a gabansa dole ne ya sani su wane ne mutanen da yake tare da su na tsakaninsa da Allah su wane ne suke tare da shi don wani abin sa a tafiyar da ake na harkar damba yanzu mu mun riga mun zama shakundum hmm. wasu za su ce ma gidan damban nan namu ne hmm. wasu za su ce gidan damban malaba na jamawa ne amma Allah ya sani a shugabanci da na ke na gefen jamus a jihar nasarawa wallahi abin na dauka a dambe kamar da ce maka in muka shiga gidan dambe ya gabanta wannan gidan ne in muka fito ta kare hmm. wani abin ba kudi zai zo ya same ni mai abin da ban baja mushi ba ba gurma zai zo ya samu mai abin da ban baja mushi ba hmm. saboda me idan har ka nuna gefe to baka so abin ya dore ba ya zama dole kai uba ne da wancan da wancan da wancan din naka ne hmm. ko ba gaskiya ba ne ɓamɓarewa zai hakuri da abubuwa biyu zuwa uku na farko yan kallon da ke zuwa gidan ɓanɓarewa dole ya zama mai hakuri a tsakanin shi da su abokanan sana'ansa wanda yake harka da su yaransa ya zama mai hakuri tsakanin shi da su jama'a da suke zuwa daga nesa da na kusa ya zama mai hakuri tsakanin shi da su saboda yanzu duk abin da kai tas kai da kai kuro ka faɗi wani abu to duniya tana kallon ka za ta fassara abin a yanayin yadda kai baka ɗauke shi ba mm. shi yasa nake kira ga bambarewa ya zama mai haƙuri ya daina hangen nesa mm. bakin arzikinsa abin da Allah ya hukunta zai samu shi zai samu kuma shi a wannan harkar ma ya ƙara gode Allah ba gaskiya bane ya ƙara gode Allah duk abin da Allah yake wa bawa na rufin asiri eh. yayi masa a wannan harkar gaskiya yayi masa sai dai ƙara gode Allah kuma ya kara addu'a Allah ya raba shi da harkar lafiya dan ba mai so ya dore a wannan harkar ko ba gaskiya mu ma nan da muke kallon ne namu muna tunanin a dan mu yanzu a harkar ma tafiya gaba daya sauka ce hmm. dan mun gama hawa muna yin gangara gangara mun gama hawa duk abin da za mu yi yanzu a harkar kallon dan mun riga mun gama da akalla ba kasar ba ina kallon dan ba a yau akalla ba kasar ba na kai shekara 27 ina kallon ne kaga ko duk abin da zan kalla ba zan kalla abin da na kalla a baya ba na riga na gama kallon shi na yau ƙasa so duk wani mu abocin kallon dambe mu muna kira ga manya da yara da da sa'o'in mu ire-iren matasa hmm. muna kira ga duk abin da mutum zai yi ya ɗauki abin daidai gwargwadon musu da kar ka ɗauke shi da faɗi hmm. dan duniya yawa gare ta yanda ka ɗebe ta kuma haka za a baka da ita To eh, masu kallo Alhaji Haruna Kasa yi bariki na muke tattauna da shi a wannan zaure namu mai albarka zaure namu tattauna. Alhaji Haruna duk da lokaci na hararan mu a cikin minti daya me zaka faɗa wanda ban tambaye ka ba. To Alhaji Ali Muhammad duk abin da zan faɗa Allah ya riga ya gama bani iko na faɗi iyaka dai abin da nake maka albishar da shi. Ka zo ka karɓi tukuicin wannan motar da za a sa. Mm. Dan ban yayi a gare ni. Eh da kai da labaran kowa ya zo ya karɓi tukuici a guri na Allahu insha masu kallo kuna jin Alhaji Harun dan kasa mai gwari ya ce insha Allah zai ba da autan na Aisha ranar Ladi kamar yanda duniya take kallo dan Alin dan shago ma yanzu ya tafi gida ba a sani ba ya je sun tura shi ne ko kuma dan Aliyu ya je ganin <laughs> manyan malaman sa ne to masu kallo muna godiya da wannan lokaci da Alhaji Harun dan kasa mai gwari ba mu idan wani lokaci ya sake ba mu dama za mu ƙara neman Alhaji Harun dan kasa mai gwari ciyaman na jama'a na jihar Nasarawa gaba daya mun gode Alhaji Harun alhamdulillah godiya nake